Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya duka a jamhuriyar Nijar ko VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Ladan Ibrahim a yau kenan daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Litinin biyu ga watan Oktoba kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. 'Yan sanda a Las Vegas da ke jihar Nevada Amurka sun ce wani mutum ya buɗe wuta akan masu halartar wasan mawaƙan kaboyi a cikin daren Lahadi ya kashe mutane akalla hamsin. mutumin nan da ya taba wa wasu 'yan mata wuka ranar lahadin da ta gabata ya hallaka su lahira a mase 'yan sanda a kenya sun yi amfani da hayakin nan mai sa kwalla domin tarwatsa masu zanga-zangar sai a sauke shugabannin hukumar zaben kasar kanun labaran kenan majalisar tarayyar najeriya ta amince da kafa dokar hukuncin kisa kan waɗanda ke garkuwa da mutane daga nan su hallaka su matakin da masu kula da lamura suka ce ya dace wannan yanzu zai ja musu kunne kuma zai tsoratar da su idan lalle lalle wannan majalisar da tirai an ka himma wannan dokan wannan abin zai ragu shugabanni a difa kuma na jamhuriyar nijar sun koka dangane da makomar manoma tattasai biyo bayan dokar ta ɓaci da gwamnati ta kafa da ya shafi harkokin tsaro a yankin yusuf harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda a yau ma ɗorawa zai yi inda ya tsaya da abokan wato bakon nasa kan yaƙi da jahilci a jihar kaduna sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da ku masu saurare kuke aikowa ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Masu saurare Assalamu alaikum. 'Yan sanda a Las Vegas da ke jihar Nevada a Amurka sun ce wani mutum ya buɗe wuta a kan masu halartar wasan mawaka na Cowboy cikin daren Lahadi kuma ya kashe mutane akalla hamsin tare da raunata wasu fiye da hudu a wannan harin bindigan da ya zama mafi muni a tarihin amurka baturen 'yan sandan birnin las vegas joseph lombardo ya shaidawa 'yan jarida cewa maharin wani dattijo ne mai suna stephen paddock dan shekaru 64 da haihuwa daga garin mesquite a jihar ta nevada dan bindigan ya buɗe wuta kan mutane fiye da 22 da ke kallon wasan mawakan daga daga ɗakinsa da ke hawa na 32 na wani hotel mai suna Mandalay Bay Casino wanda ke tsallaken hanya daga filin da ake gudanar da wannan wasa. Hotunan bidiyo sun nuna waɗanda suka je kallon wasan suna rugawa da gudu wasu na neman wurin ɓuya wasu kuma na ihu a yanda aka yi ta jin ƙarar bindiga. lambardo ya ce zaratan 'yan sanda na gundumar swat sun kutsa cikin ɗakin ɗan bindigan suka same shi a mace ya ce sun yi imanin paddock ne ya kashe kansa an samu makamai da dama a cikin ɗakin nasa ya ce ba san dalilin paddock na buɗe wannan wuta ba hukumomin sun kuma yi farautan wata mace da aka ce suna tare da paddock domin neman ƙarin bayani jami'an 'yan sanda sun ce an same ta daga bisani 'yan sanda sun bayar da wata sanarwa suka ce babu hannunta a wannan lamarin kuma paddock shi kaɗai suke kyautar zaton ya kitsa ya kuma aikata wannan abu mutumin nan da ya taba wa wasu 'yan mata wuka ranar lahadin ta gabata ya hallaka su har lahira a masse da ke kasar faransa ana kwana biyu zai aikata wannan aika-aikan 'yan sanda sun kama shi sannan suka sake shi mahukuntan ƙasar ta faransa suka ce wanda ake tumar yana amfani da sunaye da dama da dama 'yan sanda sun kama shi a garin da ake kira lyon ranar juma'a da ta gabata kan zargin sata cikin wani babban kanti amma suka sake shi saboda rashin shaida mai karfi an bayyana cewa an ji mutumin yana takabbara kafin ya dabawa 'yan matan wuka a tashar jirgin jirgin kasa na mase kuma amma kuma nan take 'yan sanda suka bindige shi shi ma har lahira ƙungiyar is ta ɗauki alhakin aikata wannan wato kai wannan harin wanda ta wallafa a kafar sadarwarta bidiyo da 'yan sanda suke da shi ya nuna salin da wannan maharin ya daba wa mace na farko wuka sai ya ɓace jim kaɗan kuma ya sake bayyana inda ya daɓa mace na biyu wukan bayan harin da ya kai matan ya gudu ya faru wajen sojoji inda sojoji suke waɗanda kuma nan take suka buɗe masa wuta suka kashe shi sai dai kawo yanzu ba ba da cikakken bayani ba game da maharin da ma waɗanda ya kashe. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc 'Yan sanda a Kenya sun yi amfani da hayakin nan mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zanga waɗanda suke nema a sauke shugabannin hukumar zaben ƙasar wanda suke zargi da dalilin da suka sa a kai garu su zaben ƙasar na baya-bayan nan. An dai gudanar da zanga-zangar ne a yau litini a babban birnin ƙasar wato Nairobi da kuma yammacin birnin Kisumu. Mai magana da yawan fadar shugaban ƙasa ya ce gwamnati ba za ta canza jami'an hukumar zaben ba. Wannan kalami ne ya harzuka 'yan adawa waɗanda suka ce jami'an jami'an hukumar zaben sun aikata babban laifi da ya kamata a ce yanzu haka suna gidan kurkuku a ajiye idan ba a manta ba a cikin watan jiya ne dai babban kotun kasar ta rushe zaben ta ce sake zaben wanda shugaban kasa uhuru kenyatta ke kan karagar mulki ya nasara shugaban ya adawa raila odinga ya ci gaba da sukan hukumar zaben yanzu dai an ajiye ranar 26 ga wannan watan na oktoba a matsayin ranar da mutanen biyu za su sake karawa majalisar zartarwa ta kungiyar tarayyar turai ta ce kuri'ar raba gardamar da aka gudanar a catalonia na kasar spain ya saba wa doka amma kuma majalisar ta yi kira ga kasar ta spain da ta fara tattaunawa da yankin mai magana da yawon majalisar zartarwa mai kasashe 28 na majalisar tarayyar turai ya faɗa yau litinin cewa tashin hankali ba zai haifar wa mulkin demokuraɗiyya ɗa mai ido ba majalisar a sanarwar da ta fitar ta shafin twitter tana cewa wannan lokaci ne na haɗin kai da lumana amma ba rarrabuwa ko faraka ba a cikin jawabin da aka nuna ta gidan talabijin jim kaɗan da kammala jefa kura'an shugaban yankin na catalonia charles pendigmont ya ce catalonia ita ce ta yi nasara a wannan jefa kura'ar zamowa ƙasa mai yancin cin gashin kanta kuma ya kira ƙungiyar tarayyar turai da ta daina kawar da kanta kan wannan lamari sai dai gwamnatin ƙasar spain ta ƙi ƙasa ƙasa ta ce ba ta yarda ba matan nan biyu da ake zargi da kisan dan uwan shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong un sun ƙi amsa laifin da ake zargin su a shari'ar da aka fara yi musu a malaysia matan da suka hada da 'yar ƙasar indonesia siti aisa aisa da kuma 'yar ƙasar vietnam dom hu an gurfanar da su ne bayan da mahukunta suka ce su ne suka yi dalilin mutuwar kim jong nam dan uwan shugaban koriya ta arewa wannan lamari dai ya auku ne a tashar jirgin ya arku ne a tashan jirgin saman birnin Kuala Lumpur a cikin watan Fabrairun wannan shekarar bayan an tumi cewa sun shaƙa masa wani sinadari mai guba da ya yi dalilin mutuwarsa. Lauyoyin waɗannan matan sun ce an nuna musu kamar za su fito ne a cikin almara na talabijin hawa kuma kowacensu ta shaida wa ofishin jakadancin cewa ba su da masaniya kan zargin kisan da ake yi musu Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya inda Majalisar Dattijai ta amince da dokar hukuncin kisa kan wanda ya garkuwa da mutum har ya kai ga rasa ransa. yayin da kuma ta amince da yanke ma wanda ya taimaka aka yi garkuwa da wani hukuncin ɗaurin shekaru talatin a gidan yari ba tara ba kuma beli biyo bayan mai da garkuwa da mutane da ya zama sana'a a najeriya ga rahoton da wakiliyarmu madina dauda ta haɗa mana akan wannan batu a cikin 'yan kwanakin nan dai an kame tsofin ministoci da masu faɗa aji da kuma matasa har wasu suka rasa rayukansu hajiya sa'adatu muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaman makoki a sanadiyar kisan gilla da aka yi wa wani matashi nasu. Ya zo nan garin ya ɗauke ta ta zo daga iyayenta kwana biyu ya zo ya ɗauke ta suna komawa allah da iko dab da za a shiga kaduna mota sai ta samu matsala sai wani ya tsaya mai ya ɗaura shi yana jan shi kenan yana toyin ɗinsa sai igiyan ya tsinke to daga nan dai Allah da iko dab muna jan wurin mahaɗan mangarba ne dai kafin ki ce ko ba sai ga wa'annan suka zo suka kewaye su sai ce matar ta sunkuya Allah da iko sai yaron na danna mishi bindiga a wuya ita kuma suka jata. suka shiga da ita daji almost two hours suka tafi wani wurin ma da ta shiga ruwa har wuyanta haka nan suka je tun daga wannan daren na har sai washe gari da yamma tukuna ni kaina na buga waya yaro nan dan fulani ya ce salamu alaikum na ce wa alaikum salam na ce ba ni mai wayan ya kire ta na ce ni kanwar uwata ne sai ce min ai kan kuskuren mata gaisuwa na karba ne magana da ita ya karbi wayan hannunta to ku yi sauri ku haɗo kuɗi ku karba na ce na ce miliyan ashirin na ce na ga miliyan ashirin maza maza ku yi kokari ku haɗo kuɗi to abin da ya faru kenan shi ko bawan Allah nan ma bai kwana bai Allah ya masa shigawa yanzu kun karɓo Jamila a an karɓo Jamila nawa kuka bada wallahu ta'ala ala. ki amma dai an ba da kuɗi ka. Masu yakuwar kare haƙƙin bil'adama sun ƙara jinjinawa matakin da aka ɗauka, kamar yadda Salihu ɗan tata Mahmud ya bayyana mini. so da yawa akwai akwai masu aikin eh, waɗanda ake kira expatriate waɗanda ake kawo daga america daga faransa daga jamus da waɗanda ke aiki a kamfanonin mai kamar na su shell kamar na su chevron da su total waɗanda a yankin niger delta an sha satan su amma don ba irin wannan doka ta kisan kai da kuma kashewa sai abin ya zamanto kamar ah, abin kasuwanci amma wannan yanzu zai ja musu kunne kuma zai tsoratar da su idan lalle lalle wannan majalisar dattirai idan an ka himma wannan dokan wannan abin zai ragu dan majalisar dattawa ali malam wakili daga jihar bauchi ya ce tun ba yau ba ya kamata a ɗauki wannan mataki domin kare jama'a daga waɗannan munanan ɗabi'u wannan abin ya zama sabon al'amari ne wanda ke so ya fi ƙarfin kowa don ba wanda zai iya ya fita a bakin hanya yana tunanin cewa ko za a yi garkuwa da shi ko kai jami'in tsaro ne bai fi kwana biyu ba za ku ga labarin cewa an kama mataimakin kwamishinan 'yan sanda da iyalansa a nan hanyar birnin gwari in kuka duba akwai wani matashi da allah ya mishi gajeren kwana ta hannunsu abubuwa da yawa shine muka ga cewa wannan abin in ba an tashi tsaye ba zai fi karfin kowa ba wai don kan cewa eh, sai kai babban mutum ba ne. a'a in suka fita ba sani ba sabo kan mai uwa da wabi suke yi ya zuwa yanzu ma akwai jihohi da suka rattaba hannu akan wannan doka kamar su jihar Legas da Abia da Edo da Akwa Ibom da Anambra da Ebonyi da Enugu da Rivers da kuma Imo. Da yawa daga cikin waɗanda suka tafka irin wannan mummunan ɗabi'a suna hannun hukuma. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, bari kuma mu nufi birnin Los Angeles na nan Amurka inda da asubahin yau wani dan bindiga ya shiga wani wuri da ake wasan kaɗe-kaɗe ya buɗe wuta a wani harbin kan mai uwa da wabi da ya kashe mutane hamsin sama da ɗari hudu kuma suka ji raunuka. Yanzu haka dai kai tsaye yana tare da Dr. Muhammad Hashim wanda yake dab da inda wannan lamarin ya auko. Dr. Barka da warhaka. Assalamu alaikum. Uh, wa alaikum salam to uh, za ka yi wani ƙarin haske za ka yi mana dangane da inda wannan lamarin ya auku da kuma adadin mutanen da ah, wannan lamari ya safa. Eh inda abin da ya faru shine a daidai da ake kiransu Las Vegas Boulevard. Eh. Daidai wani babban hotel na bayan a airport ta las vegas babbar airport din su ana ce masa mandela bay hmm. wannan gurin guri ne wanda yake aka shirya shi musamman domin wannan ana kiransa kansa domin wannan wasan da za a yi na kaɗe-kaɗe raye-raye hmm. to ana cikin sa jiyan shi ne wannan mutumin ya zo yana ɗaki daga cikin mandela bay wannan babban hotel din ta nan ya harbin ba cikin wato ba cikin ɗakin daga ah. wurin ɗakin sai ta harbin ba ah, ba da ka samu labari cewa lokacin da ya fara harbin da makadan suka ji sai suka tsaya suna mamakin menene wanda yake faruwa sai aka ci gaba da kiɗa ke an ana sake kiɗa shi ne fa sai sake buɗe wuta to anan ne fa aka yi wannan ta'addar wato ba mutum hamsin suka rasu da kuma ɗari hudu da wani abu suka ji ciwo eh wato ashe shi din ba a cikin wannan dandali yake ba shi daga wani wuri ya ringa harbi eh daga daga window daga wani dogon hotel ya shiga ya kama daki buɗe window dan mm. yan sanda sai da suka je da karfin tsiya suka fasa ɗakin kalo gurin da yake aka don dana harbin za ka wuta tana fita saboda dare ne eh. wuta tana fitowa saboda aka tafi ɗakin aka je aka fasa ɗakin aka same shi ya kashe kansa a cikin ɗakin sai da bindigogi a gurin eh to kawo yanzu wani bayani aka samu dangane da wannan mahari har yanzu dai an san dai cewa dan dan Las Vegas dan dan Nevada ne a garin su Boston ne ba shi nisa da ita Las Vegas mm-hmm. kuma wannan abin da an samu ba ta yarinyar su wanda suke tare ita da a lokacin ba ta daki an ce an ganta mm. to amma an kama an abin nan nata an sada suna kwashinan suna musu maganganu suna tuhumar su amma dai har yanzu dai babu wani cikakken bayanin cewa ga dalilai tunda kin sa abu ne wannan mai tsawo wanda sai an yi bincike mai zurfi kafin a a ce za a ce ga abin da ya faru mm. amma dai ba musulmi ba ne ga ku ba na jin zai shahar musulunci eh, wato banda waɗannan da yanzu haka kawo yanzu aka tabbatar da rasuwarsu wane bayani ake da shi game da musamman waɗanda suka ji raunuka yaya jikin nasu yake. Eh akwai wanda aka yi upgrade din suka dawo jikin su ya dan gyaru akwai dan dama da yake akwai yan sanda biyu da suka rasu a gurin kuma akwai da suka ji ciwo na harbin. A kai sa su ɗaya daga cikin su yanzu an ce jikin sa ya fara dawowa babu wani abu na akwai da yawa ne wanda ke gaskiya suna cikin halin abin nan kakar kai amma da saura da ɗan dama jikin su dai alhamdulillah sai dai godiyar Allah. Eh wato a gurguje duk da yake dai lokaci yana gaba da mu akwai wani bayani da hukumomi suka yi banda wanda kai mana game da wannan lamari? a har yanzu ne hukuma ta fito za su fito su yi bayani amma dai ba su ba ni kararan bayani ba ba ana ta binciken ne dai saboda kada kin san yanzu abin ne yayi yawa kada a ce kaza kuma daga ba ba shi bane so wannan ina jin shi suke suke amfani da shi suke kokarin su tabbata cewa ga abin da yake ciki abin sai bayani amma dai za a yi bayani za a yi conference call da sauransu da komai wanda zai bayanin cewa maya da sauransu ga abin da ya faru amma dai a yanzu babu wani bayani da ake muna sauraro. Yawa eh, to mun gode Dr. Mohammed Hashim Gumel da wannan bayani daga birnin Los Angeles inda aka yi wannan a hare-hare da ya yi sanadiyar rasuwar mutane hamsin sama da ɗari hudu kuma suka ji raunuka mun gode kwarai da gaske. To sai kuma jamhuriyar Nijar inda yayin da gwamnatin kasar ta tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci yankunan da ke fama wato a yankunan da ke fama da hare-haren ta'addanci shugabannin al'ummar difa sun bayyana damuwa akan makomar talakawan yankin biyu bayan haramta noman tattasai a wannan yanki ga wakilinmu sule mummuni barma da ƙarin bayani Majalisar Ministocin Nijar a taronta na tsakiyar makon jiya ne ta ba da sanarwar sake tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci a yankunan da ke fama da matsalar tsaro waɗanda suka hada da baki ɗayan jihar Difa da kuma wani ɓangaren jihar Tawa da na jihar Talaberi iyaka da ƙasar Mali. da nufin karya lagon 'yan ta'addan da ke ci gaba da kai harin sari kanoke dan majalisar dokokin kasa mai wakiltar yankin difa honorable bulu mamadu ya yaba da wannan mataki dole ne gwamnati ya doko mataki na etat d'urgence don ya kawo kwanciyar hankali a cikin jihar kimu wannan doka ce ta ba gwamnati don ya tsare talaka etat d'urgence an yi shi ba so daya ba ba so biyu ba amma alhamdulillah kwanciyar hankali a cikin jihar ya ci gaba. Sai dai wani bakon abin da ake ganin yana kokarin haddasa durkushewar harkokin tattalin arziki a yankin Difa shine matakin haramta noman tattasai. Lamarin da ke barazanar jefa talakawa cikin halin haula'i. A Difa tattasai na bayan Allah shi ya rige mu. Yau in babu na na ai babu shi harkin Difa. In ba wannan tattasan ba babban illa ne zai kawo. Ni na imani mutanen na in ba Allah zai sare mu ba sai niwa ya kashe su. Abin da yake hannu su ya kare. to ina za su ta kuma an ba su yi aikin nan ba duk da halin da muke ciki shekara uku nan ai mutane suna tatase in akwai wani dokan da aka doka sai a ce musu gashi wannan abun kar ku yi tun da wuri ku neman wurin ku aikin tatase ba rana da ba za a yi shi ba sai kai aikin wajen wata biyu tun da wuri kamu kogi ya zuwa ce a'a wannan wurin an hana ku yi aiki ku tai ku neman wani wuri shugaban kasa isu sai ya cancance wannan abun ya gane shi in ba haka ba difa zai shiga cikin wani masala tun bayan kakuwar rundunar kasashen tafkin chadi gwamnatocin kasashen da ke cikin wannan haɗin gwiwa ke ikirarin samun nasara a kan ƙungiyar boko haram to amma waɗanda suka san yanayi da tsarin zamantakewar al'ummomin yankin difa da na borno na cewa yau ai ba mutanen difa kadai ba ne ina mutanen local government abadan da ana ce mace na suna nijar ina mutanen na mabar ana ce da masakin suna nijar wayannan mu muka ba su ke mu muka su wurin zama mana tare kenan matsala na mu duka ya shafa yau gwamnatin borno ta kai kuka don mu samu a tsare iyakanmu yau in iyakanmu an tsare shi ina gani kwanciyar hankali mu ta sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ya ubangiji sarkin baiwa to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu agogoma nan washington na cewa karfe goma sha daya da minti uku na safe ga yusuf harande da shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja. Jama'a masu mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗaura daga inda muka dakata a cikin tattaunawarmu da babban baƙon namu. Comrade Shehu Muhammad, shugaban ƙungiyar ƙwadugo reshen jihar Kaduna, kana daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci ta jihar Kaduna. Kaduna State Agency for Mass Literacy a Turance. wanda yake ƙara bayyanar da ayyukan da hukumar tasa take gudanarwa a yunkurin ilmantar da ɗaukacin al'ummar jihar Kaduna maza da mata manya da tsofaffi. Hukumar tasu bata tsaya kawai wajen ganin an ilmantar da al'umma kawai ba har ma da kokarin an inganta tattalin arzikin jihar. Ko jami'u ƙanana jihar nan muna da fotefo lokacin sikiriti sati wanne ba ƙari. Akan samu kalilan yawanci wanda suka fi amfana daga wannan continuing education program ɗin wanda suka ce musu drop out. daga secondary former secondary school system su ne wanda sun je sun yi jaraban ko kuma ba su maci ba za su zo su sake zama su sake samun ilimin yadda za su shirya domin su sake rubuta su koma yawanci za ka ga an fi yin shi ma ƙananan hukumar da daddare malaman nan sukan je su koyar da su manhajan ilimin makarantar secondary ita ake amfani da ita duka subject din shi ake amfani da shi yadda za a koyar a can secondary haka za a koyar da wannan na wannan dan lokacin har zuwa lokacin da za a yi jarabawa a yi rijista kai zauna jarabawa da sauran sauran ah, ɗaliban da suke secondary wanda ya ci ya wuce wanda bai ci ba kuma dai sake maimaita ne sai sake maimaita bayan wannan ma kuma akwai tsari na kur'an school shi wannan tsarin purely ana duba tsangaya ne na ilimin allo a ah, makarantar allo shi ma ƙarshen wannan ma'aikata yake za ga yawancin makarantun allon nan a da yawanci karatun arabiyan kawai ake ah, karanta kur'ani yadda ɗinsu da sauransu akan samu yanzu a a shiga cikinsu ba za mu shiga cikin lokacin da kuke koyar da karatun Muhammadiyya ba amma abin da muke so shine idan kuka gama muna bukatan awa ɗaya biyu wanda za mu zo mu koya ma wa'annan ɗalibai karatun boko so shi ma akwai wannan a yawancin ƙananan hukumi za ga akwai wannan Qur'an schools idan sun gama za a je kuma a kafa allo wanda yake za a koyar da su su kuma karatun lissafi da koyon rubutun ma da karatun shi ma akan samu wanda suka gama sukan zo su je su continue education program matsalan kawai shine shi continue education program din nan ba kowane lokacin karamar hukuma suke da shi ba so dan matsalan da muke samu kenan amma shi ma ma'aikata suna kokarin ganin cewa an ƙara faɗaɗa shi wannan dama na cewa masu karatun tsangaya nan idan suka gama ya zama cewa akwai continue education program a kusa da su yanda za su iya zuwa su je su ci gaba da karatun har su gama su samu takardar shaidan kammala secondary school akwai wannan sannan kuma bayan wannan ma akwai functional program wanda yake shi kuma wannan na koyar da sana'a ne kowane lokacin gaman su ma suna da shi akwai kekuna na dinki da yadda ake mata da su ringa yin sabulu mai da turare da sauransu amma shi ma ma'aikatar ilimin ce ke kula da shi su duka yana wannan ma'aikatan su suke da shi suna da malaman da suke da shi a wannan kananan hukumomi wanda ke su suke aiwatar da wannan ayyuka matan aure da suke wajejen da kuma tsofaffi da sauransu suna zuwa wannan santan ana koya musu yadda suke dasi wannan ah, su sabulai din da sauransu yanzu suka iya su koma su je su nemi jari su kuma su gaba da yi so duka wa'annan ma'aikatan tana da wayannan azuwa ko wani ah, karamar hukuma akalla za su samu azuwa kamar ɗari hudu a jihar kaduna gaba daya na wayannan programs da sauransu sannan recently an kawo wani ah, program wanda pilot program ne wanda yake ana yin shi a nan a wannan makaranta na tudun nufawa akwai ma ɗaya cikin kawo shi an duba ne aka ga bari a yi targetin wa'yansu mutane wanda ke wa'yansu suke yin wasu sana'a na musamman kaman an duba kaga cewa yawanci masu tuka motoci na haya da su da conductors ɗinsu za ka ga cewa ba su da ilimin da ya kamata su yi wannan aiki amma saboda yanayi na rayuwa sun samu kansu a ciki sun ci gaba da aikin sun kware amma sun mata da batun neman certificate din so shi ma sai muka ake targetin ɗinsu aka haɗa da su na direbobi cewa ya kamata a ce masu tuka motar nan suna da ƙaranci a ce suna da wannan certificate na primary school wanda kuma suke da shi ya kamata su samu lokaci su zo su ƙara yini domin samu yi takardar shaidan kammala secondary school to su ma sai muka to ta za mu musu bari bari mu bi su inda suke sai muka buɗe aji a nan tashan su akwai direbobin da suke aiki da safe za su je su aikin su wanda kuma sai sun dawo da yamma ne da rana ko da suke ta su kuma za su je aji anan masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu da ci gaban shirin yanzu kuma a madadin babban bakon namu kamar Shehu Muhammad shugaban kungiyar kwadugo reshen jihar Kaduna kuma daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci ta jihar Kaduna. Muna miƙa godiya ta musamman ga duk ɗaukacin wanda suka ba da tasu gudunmawa wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. ku huta lafiya. A maza da mata don mu To a gaida harande sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da kuke aiko mana ta hanyar imel. To za mu fara da wannan ra'ayi ta haɗin gwiwa daga Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar Bagu Gusau da kuma Abdullahi mai kemis 'yar ɗorowa a can Gusau. suka ce zuwan shugaba muhammadu buhari a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya wani babban ci gaba ne musamman ganin cewa wannan ziyara za ta ƙara sanyayawa rayukan talakawa yanki na kullum suke cikin ɗanɗan rashin tsaro daga ƙarshe muna roƙon allah allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗaurewa a yankinmu na arewa da ma najeriya ga baki ɗayanta. sai kuma wannan ra'ayi da muka samu daga wajen alhaji abubakar jibrin dan gusau da latin funakaye ya ce janye yajin aiki da likitocin najeriya suka yi yayi daidai don haka muna fata allah ya ƙara kawo fahimtar juna tsakanin gwamnati da ma'aikatan ƙasar domin wallahi duk wani nau'in yajin aiki talaka ne ke ɗanɗana kudar shi. muryar amurka a gaskiya kanaman da shugaba muhammadu buhari na najeriya ya cewa zai samar wa matasan kasar dubu goma a kowane jiha cikin jihohi 36 guraben ayyukan yi ya yi daidai kuma abin yabawa ne allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu amin wannan ra'ayi ya fito ne daga wajen ahmadu abacha macina a can jihar yobe najeriya To madalla kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. ‘Yan sanda a Las Vegas da ke jihar Nevada a Amurka sun ce wani mutum ya buɗe wuta akan wasu malarta wasan mawaka na Cowboy cikin daren Lahadi ya kashe mutane akalla hamsin tare da raunata wasu fiye da ɗari hudu a wannan harin bindigan da ya zama mafi muni a tarihin Amurka. mutumin nan da ya daba wa wasu 'yan mata wuka ranar lahadin ta gabata ya hallaka su har lahira a marseille da ke kasar faransa ana kwana biyu zai aikata wannan aika-aikan 'yan sanda sun kama shi sannan suka sake shi mahukuntan kasar faransa suka ce wanda ake tuhumar yana amfani da sunaye da dama don 'yan sanda sun kama shi a garin da ake kira layon A gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci amma kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da kuma tashar gidan rediyo Freedom da ke Kano domin rasuwar AVM Muktar Mohammed shugaban hukumar daraktocin gidan tashar rediyon da kuma Tijjani Ado Ahmed da aka fi sani da TJ Lala wanda ya rasu a nan Amurka kwanaki bayan da ya kawo ziyara a ofishinmu. Allah rahamshe su ya kara dangana mu kuma ya kyautata nama ƙarshen. a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri sai kuma a saurari shirin yau da gobe.